Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rasha ta kai wani kazamin harin makami mai linzami a jiya Asabar kan birnin Prokofs na gabashin Ukraine mai tazarar kilomita 80 daga arewa maso yammacin Donetsk. kamar yadda gwamnan yankin da ke karkashin ikon Ukraine Vadim Flashkin ya wallafa a sakon Telegram. Mutane goma sha ɗaya sun mutu ciki har da yara biyar. wannan shine sakamakon hare-haren da aka kai a gundumar provox a yanzu in ji flashkin wanda ya wallafa hotunan jami'an ceto da ke ratsa manyan baraguzan gine-gine a cikin duhu flashkin ya ce an yi amfani da makamai masu linzami samfurin s-300 a jerin hare-haren da rasha ta kai inda babban harin ya afkawa prokops da ƙauyukan da ke kusa ya ce harin ya nuna cewa dakarun rasha na kokarin kawo bakin ciki a ƙasar mu ofishin jami'in shigar da kara na yankin kharkiv ya ba da shaida a jiya asabar da ke nuni da cewa watakila rasha ta kai wa ukraine hari ne da makaman da koriya ta arewa ta bata sojojin isra'ila sun kammala tarwatsa tsarin soji na kungiyar hamas a arewacin gaza inda suka kashe mayakan kusan dubu takwas a yankin tare da kwace dubun dubatar makamai da miliyoyin takardu a can in ji mai magana da yawon rundunar sojin a asabar a wani taron manema labarai ta yanar gizo jami'in sojin isra'ila rear admiral daniel hagari ya bayyana cewa a yanzu isra'ila ta mai da hankali wajen wargaza kungiyar hamas da ke tsakiyar yankin da kuma kudancin zirin gaza yana mai cewa hakan zai ɗauki lokaci hagari ya ce kokarin da sojojin isra'ila ke yi na kawar da kungiyar hamas daga tsakiya da kuma kudancin gaza za a yi shi ba kamar yadda aka yi a arewacin kasar ba yana mai cewa sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar zirin gaza cike suke da cunkoson jama'a kuma cike da 'yan ta'adda turkiya ta shirya yin amfani da tasirinta da muhimman kasashe a gabas ta tsakiya domin dakile yaduwar rikicin gaza kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaidawa manema labarai a yammacin jiya asabar bayan wata tattaunawa da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan daya daga cikin manyan masu sukar ayyukan sojin isra'ila a gaza tun da farko a ranar blinken ya gudanar da ganawa tare da erdogan a istanbul sannan kuma da prime minister girka kiriakos motsotakis a crete babban jami'in diplomasiyar na amurka ya soma wani rangadin diplomasiya ne a yankin gabas ta tsakiya a wannan makon tare da makasudin kwantar da hankula a gaza da kuma kwantar da tarzoma a daukacin yankin a wata ganawa ta daban da blinken ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya yi kira da a tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a gaza kuma a bada damar kai agajin jin kai ba tare da wani shamaki ba fidan ya kuma yi kiran da a fara tattaunawa cikin gaggawa domin samar da maslaha ta kasashe biyu a cewar majiyoyin diflomasiyyar turkiyya. labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a jiya asabar ministan harkokin wajen faransa ta faɗawa takwaranta na ƙasar iran cewa dole ne iran da kawayenta su daina ayyukan da ke haddasa tashin hankali da kan iya haifar da rikicin kan iyaka a gabas ta tsakiya a yayin da ake yakin gaza a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullah catherine colonna ta isar da sako a sarari cewa hadarin da ke tattare da rikicin yankin bai taɓa kasancewa mai girma kamar wannan ba wajibi ne iran da kawayenta su gaggauta daina ayyukan da kan iya haifar da rikici a cewar wata sanarwa a shafin x da aka fi sani da twitter a da ta kara da cewa babu wanda zai sami nasara ta hanyar tashin hankali kiran nasu kuma na zuwa ne bayan da kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran a lebanon ta ce ta kai hari kan sansanin isra'ila da makamai masu linzami 62 a matsayin martani na farko kan kisan mataimakin shugaban hamas a beirut Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa kasuwa kai miki nune kasuwa. kasuwa. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal na shirya kuma zan gabatar. A yau shirin ya zagaya a wuraren kasuwanci daban-daban don jin yadda kasuwanci ya tafi a shekarar 2023 da ta wuce da kuma fatar 'yan kasuwa a wannan shekara ta 2024. Sunana Malam Ya'u mazamni Ibadan jihar Oyo. Ni sana'a tire da aikina. Layin shekara ga ta 2023 muku komi da komi ya yi tsada idan ma za mu je kasuwa wallahi da rubuta muke yanzu amma sai dai ka ɗauki kuɗi ka je da su dan kana iya sai yau in ka koma da mareci a ce maka ya yi ƙari dan haka yanzu wallahi wannan sabon shekaran muna fatan dai Allah ya kawo mana sauki a cikin kayayyakin da hake saidawa a wannan shago naka na trader kamar a ce omo kamar a ce magi kamar a ce madara kamar a ce dai lomun kwalba da sauransu wani ya yi tsada ko kuma ya ciniki a shekarar da ta kare ta 2023 da muna saya kayan lemun nan da da motina da kayan shayi hakan ga da lipton da madara amma yanzu wallahi masu shayi idan suka zo sai dai su sai lipton su koma madaran ma idan suka saya za su dinga kuka kudin su baya dawowa dan haka yanzu mu muna fatan wannan sabon shekara din Allah dai ya kawo mana sauki abin ya zama ya zama labari a wanda ya wuce ne me kuke son ku gani a cikin wannan sabon shekara to gaskiya cikin wannan sabon shekara muna fatan dai Allah dai ya kawo mana saukin wannan lamarin da yake faruwa a baya din wannan abin da ya yi sauki sunana Alhaji Karayi wanda an kasa energy a cikin garin Koko to gaskiya gaskiya a shekara gar ta kare ta bana alhamdulillah bakin gwargwado kasuwanci a ɗaya gudu amma muna ganin alamar shekara ga zamu shiga gaskiya kasuwan sai a hankali ba kowace shekara ba saboda yanayin kuɗi a Najeriya. To yanzu wannan sabuwar shekara ta 2024 menene fatanka? To fata na dai Allah ya kaddara mu samu alheri a cikin ta dan kowace musulmi na fata alheri a gaban shi amma yanayin kasuwan muka ga alamar shekara bana ba irin kamar shekara ba amma ba mu san abin zai gaba amma muna roƙon Allah ya kawo mana gyara akan wannan al'amari ake cikin halin yanzu. Wasu na ganin cewa shekarar da ta shige ta 2023 ba abu ciniki kamar wannan sabon shekara ta 2024 a wajen ka yaya take eh to yanayi da kowa da irin yadda ga yanayin kasuwanci alhalin gaskiya shekara inda mun kauce ke gaskiya kasuwa ta ɗaya kyau amma yanayin da muka tunkara da duk shekara an ka taso mu irin wannan zaka ga kasuwanci na tashi amma bana gaskiya sai a hankali gaskiya fi sabilillahi to wannan kasuwanci da haka na shanu eh ana ka gani wani lokaci ne shanu suka fi tsada to gaskiya a ba na gaskiya ba mu ga yanayin kasuwa tana ta irin haka nan kamar duk shekara kullum ba kamar wannan jansa kamar shekara 2003 suna nawa to kamar shekarar dubu biyu da uku gaskiya yana ɗari uku ɗari uku da goma ɗari uku da ishirin to yanzu da dubu biyu da ashirin da hudu kamar shi na da kuma to yanzu a halin da cikin yanzu ba ga ana ta shi ɗari biyu da tamanin ɗari biyu da saba'in ga yanayin kasuwa ta canza kenan saboda yanayin ainihin kasuwa ba ta da ƙari a shekarar bana sunana alhaji usman idris yako ciyaman akinyela ma kasuwar gwari to alhamdulillah gaskiya kasuwanci da ya tafi musamman na wannan kaya mu na gwari a shekara ta uku ya tafi akwai kalubale da yawa wanda aka yi ta fuskanta musamman kalubale kalubale na farko ƙarin kuɗin man nan da aka yi wannan ƙarin kuɗin man nan ya sa ainihin motoci da suke ɗauko mana kaya sun ribanya kuɗaɗen da suke ɗauko mana kusan kashi uku wannan ya sa kayan gwari irin tumatur tattasai da albasa kamar farashin su ya tashi nan ƙarin kuɗin man ya taimaka wajen tayin kayan gwarin nan bayan wannan muna sanar da cewar akwai ko matsalar tsaro da ake fama da ita a arewacin najeriya wannan guraren da ake wannan noman nan gurare da yawa noman ya ragu shi ma ya taimaka wajen ƙara farahin wannan kayayyaki na kenan to menene fatar ku a wannan sabon shekara da muke ciki to fatan mu dai da muke ba wannan sabon shekara da muka shiga fatan mu ga gwamnati lallai ne ta taimaka a tallafa mana akan a samu sauki akan wannan farahi da muke fama da shi na tsadan mota take kawo mana kai bayan wannan ko muna roƙon gwamnati ainihin yankuna da ake wannan noma ko kuma yankunan arewa da matsalar tsarin muna addu'a muna fata wannan gwamnati ta iya bakin kokarinta ta ga an samar da tsaro ingantacce wanda za a ci gaba da wannan noma noman nan yana taimaka wajen rage talauci a wannan ƙasa ta mu baki daya kana ganin idan gwamnati ta sa baki zai taimaka farashin kayan gwari ya sauko a insha Allah in aka samu zaman lafiya zai iya saukowa sunana ga Abubakar Garba Karaye daga nan kasuwar Yale ta yan tarugu da ata da kayayyakin mai miya gaba daya to me fatan ga wannan sabo shekara a game da kasuwancin kayan gwari fata na ga wannan shekara da ta shigo muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kawo mana dauki dangane da barazanar da muke samu a arewacin Najeriya na harkar tsaro domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa inda ake noma gwarin na yanzu ba ta nomuwa kuma sai harkar wajen bangaren wannan tallafin mai fetur da gwamnati ta cire ya taimaka mana wajen sa wannan kayan tsada domin ko da ka samo kayan da sauki a arewacin najeriya kudin motar da za ka biya a kawo maka shi nan kasuwa idan ka buga sai ka kudin kayan ya yi tsada sosai da sosai kamar wannan buhun a tarugu shekarar da ta wuce shina nawa to a shekarar da ta wuce kwata-kwata wannan a shekarar ta wuce baya wuce naira dubu ashirin da biyar dubu ashirin amma a yanzu gashi ya kai har dubu talatin a halin yanzu kaga ko lallai wannan tsadan mai ta kara taimakawa su mata suna ganin cewar kamar mu muke matsewa mu ko ba laifin mu bane wannan tsadan mai da zamu biya direba kuɗi idan muka buga shi akan kayan dole kayan ya tsada shi sa mu wani lokacin ma muna hakura da ribar da muke samu akan kayan masu mota suke kwashe kuɗin su ma an ka ce ma sauki sai su ce lalle lalle su ai mai nan da tsada suke sayen shi su ma mai ya janye kuɗi abin da ke faruwa domin hakikanin gaskiya a da ba haka abin yake ba in ka so kaya da sauki zaka zo kasuwa sai su ma masu sayan kaya su saya da sauki amma yanzu in ka hada da bashin motar nan lallai lallai abinda direbobi ke ansa wannan al'amari ya dole kayan ya tsada in dai har ana so a ci gaba da sana'a yawa to ina sunanka sunana ya umai kaza sarma to za su wacce na sabon shekara dai sai da mu ce mu gode ba Allah saboda gaskiya akwai sabani bisa ga shekarar da ta wuce mm. don ba kamar irin wanga lokaci muna sayan layers dubu biyu da 300 uku amma yanzu ta kama muna sayan ta naira dubu uku dari biyar kan sari tun daga daji. Wato kajin irin waɗannan kajin turawa kenan. Irin kajin turawa akwai layers mai yin kwai akwai kuma noila maza akwai kuma brola mata irin waɗannan. Yanzu irin wagga da ni gani fara nan a shekarar da ta wuce ba tana nawa. To a shekarar da ta wuce ba da gaskiya ba ta wuce ba da dubu uku dari biyar. To amma saɓanin yanzu da yanayi ya canza muna sai da ita dubu biyar da dari biyar zuwa dubu shida. Eh. To wannan fa ita ko mai baki da fari. Yawa wanga noila noila shi kuma noila ake kiran shi gabara muna samun shi dubu biyu da ɗari biyar mm. to amma yanzu ga yanayin da ya kama da muna samun shi naira dubu hudu da ɗari biyar dubu biyar lallai haka muke samun shi me ya kawo wannan tsada dai to yanzu mu dai abin da muke tunani sai dai mu ce ubangiji Allah kawo da sauki kuma babu abin da kawo mana wannan tsada da muke kallo muna gani to kamar gaskiya jaya tallafin man nan shi kawo mana da abubuwa sun kai tsada masara ta yi tsada sunana Jamilu Tanimun Bodenga Local Government daga Oyo State mai shayi a kiyale ibadan wallahi gaskiya malam kasuwar shayi allah dai shi gyara mana abubuwa sun taɓarɓare babu ci gaba ga abubuwa na harkar kasuwanci na shayi kana rahin babu ciniki to babu ciniki tunda mutane ba su da kuɗi kuma kaya komai ya yi tsada indomin ɗin da muke sai su a da naira saba'in guda biyu ɗari da hamsin yanzu ya zama guda shine ɗari biyu wanda muke sai su a ɗari da ishirin yanzu shine kuma ya zama ɗari biyu da saba'in ɗari uku wani wuri wani naira hamsin ya dawo ɗari da hamsin kaga abubuwa su taɓarɓare biredin da ya kamata mu sayar a da muna sayan shi naira ɗari ɗari biyu muna sayarwa ɗari biyu da hamsin yanzu ana sayar muna shi ɗari uku da hamsin kacar kacar muka sai sai ɗari hudu mu samu naira hamsin wani lokaci kuma iya kuɗin mu za su fita. to a da kamar mutum nawa shan shayi a dare ɗaya gare ka ko kuma a safiya. to gaskiya malam ana ciniki da ba kaɗan ba saboda abubuwan suna da sauƙi kuma mutane ko zo mai ɗari biyu mai ɗari uku zai tsaya ci yanzu fa shayi da biredi yanzu aka sha sai ka riƙe ɗari biyar. to menene fatan ka a wannan sabon shekara. shekara da muke ciki. To fata na a sabon shekara idan Allah manya su diba mana ga kayan nan da man nan da ake sa komai za a ce mai ne komai za a ce mai ne to gwamnatin Najeriya ta taimaka ma talakawanta ta diba mana ga harkan mun na abubuwan nan su sauki. Kasuwana Bashir Muhammad Adida malami a Jami'a Usman Dan Kudu Kasuwanci gaskiya ya shiga cikin wani hali wanda za a ce ba a cikin 'yan shekarun nan ba a taɓa ganin shi ba saboda matsaloli da yawa da aka samu a duniyar da kasance ah, na tattalin arziki da sauransu da da yaƙe-yaƙe na Ukraine zuwa abubuwan da suka faru a nigeria na cire tallafin mai da sauransu kuma tashin goron zaɓo da dora ke yi duk ya jefa kasuwanci da 'yan kasuwa cikin wani yanayi na tsardar. Don haka kasuwanci a shekarar ta gabata ya ga wani rashin tabbas da bai taɓa gani ba a shekarun da suka gabata. Dokta idan aka duba a mahangar ku na masana tattalin arziki wani hange kuke yi ma kasuwanci a wannan shekara ta 2024? ba yanzu gwamnatoci a kowane bangare a wannan ƙasa sun damu da halin da kasar take ciki domin al'umma sun kai wani mataki na matsin rayuwa na tsadar rayuwa da rashin tabbas da kuma ma rashin kwarin gwiwa ga abin da shugabanni ke yi to muna tsammanin cewa ga irin kasafin kasafin kuɗin da muke ganin shugabanni suna gabatarwa da tsare-tsare suke fitowa da shi muna tsammanin cewa wannan shekara insha Allah wasu abubuwa za su dan warware da yake ka sai aka shiga cikin yanayi irin wannan ba abu ne na farguda eh, abubuwa su gyaru ba amma muna tsammanin za a hau turba ta gyara ita kanta in ka ba da kungiyoyi na tsaya wanda suka shahari na cigaban tattalin arziki da bankuna sun ƙara haɗaka da ƙasashe waɗanda suke masu talauci da kuma su kansu ƙasashe masu ƙarfin arziki kuma matakan da ake doka na cikin gida na ƙarfafa masana'antu wanda a tsaren da maga shugaban ƙasa ya da shi da wasu gwamnoni mun kuma suna so taimaka ma 'yan kasuwa da kasuwanci bunƙasa kasuwanci a cikin jihohinsu wannan abubuwa muna tsammani in aka yi su da gaske kamar yadda ya kamata za su kawo sauƙi ga jama'a za su kawo kuma bunƙasa ga tattalin arziki. anan shirin zai dasa aya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Hassan Umar Tambuwal jagoran shirin ke cewa barkanmu da sabuwar shekara. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor sumbu smart rawan da ane manyan addinan nan guda biyu za su taka domin samun zaman lafiya da kuma yadda za kawar da rashin zaman a cikin kwanciyar hankali a nan kasar mu da farko dai yana da muhimmanci mu gane a kan cewa in ba mu iya mun gane a kan cewa allah ɗaya ne ya rice mu ba to ka gane a nan za mu iya duban juna da cewa mu ba komi ba sannan kuma mu ba za mu mu gane yadda za mu zauna tare da juna ba su shi yasa yana da muhimmanci dukkan mu ya gane kan cewa da kristan da musulmi Allah ɗaya ne ya rice mu sannan kuma ya ɗaura mu a cikin wannan doron kasa na biyu ɗin shine mu dole ne za mu kawar da abin da muke cewa rashin duban juna a kan cewa Allah ɗaya ne ya rice mu sannan ya ajiye mu amma za mu samu muna gani mana partiality da kuma sentiment ana za mu dube shi kan cewa za mu nuna ma juna son kai ba za mu iya mu zauna tare sannan kuma mu yi abin da kan kawo cin gaba da zaman lafiya a tsakaninmu ba na uku kuma shi ne wannan anin jahilci na rashin sanin addini gaskiya so ranar mabiya idan suna cike da wannan Eh, jahilci to ba za su su gane hagunsu da kuma damansu ba manyan shugabannin addini na da wannan nawaya mai koyas da anin mabiyanmu su gane ga zahirin gaskiyan addini da ya kamata kowa ya gane za mu fahimci juna za mu juna adalci sannan kuma za mu aiwatar da abin da Allah ke so mu aiwatar ma juna sannan mafita a nan shine kan cewa dole ne dukkan mu. mu koma ga Allah da kirista ɗin da musulmi ɗin dole ne mu koma ga Allah cikin tuba da kuma yi sulhu mu gaya ma Allah kan cewa duk inda muka kasa mu a nan za mu dawo gare shi idan muka koma ga Allah Allah kan iya taimake mu cikin jin kansa da rahamarsa ya ka iya nuna mana mafita da zamu yi samu wannan insecurity da muke fama da shi rashin cin gaba da muke fama da shi Allah yakan iya ya sabko ya dauke ya kuma bamu anin cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon kuma na farko a wannan shekarar ta 2024 miladiya zai tattauna ne akan cututtukan da suke da dangantaka ko kuma alaka da yanayi na sanyi. Ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi kuma sanyin yakan zo da iska da kuma hunturu. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga daga bakin mutane kan yadda suke kula da kansa musamman a wannan lokaci na sanyi. Sunana Yedu Shokolo Jona. Musamman yanzu a yanda muke yanayi na sanyi da kura wani mataki kake ɗauka domin kare kanka daga kamuwa da cututtukan da suka danganci sanyi. Tun da lokacin kura ne ai kowa ya san eh, lokacin sa ne. Banda mutum ya kamata ya kare kanshi kaga inda kana tafiya inda akwai kura ya kamata ce kana da hankacif ko abin rufe hanci saboda wayannan kuran da suke ke tashiwa suke shiga cikin hancin mu shi muke shaka kuma mun shaka sai ka ga mutum nan da nan ya samu mura so ya kamata muna lura da wayannan abun ba komai bane ya kamata muke shaka daga iska ya kamata muna kare kanmu kaga lokacin sanyi musamman fatar lebe zaka ga in lebe ya bushe shi ma yakan fashe ko fatar jiki ita ma in ta bushe ko ta tsage haka da kafa da sauransu ai wannan lokacin lokaci ne wanda ya kamata mutane suke tafiya da ko vaseline ko wani dan mai haka ka ga bakin ka ya dan bushe sai ka shafa ba sai ka bar bakin ya fara dan barewa garin barewa nan ne sai ki gan ciwo kuma ciwon nan yake siya a lebe ne lebe mutum ga ya juma a gurin da saboda gurin bushewa yake amma kana dan vaseline nan kana samu kana dan shafa sai ka ga abun to al'amuran zaka ga komai ya daidaita eh sunana Khadija Jamil Ali eh to na farko dai a wannan sanyi ya kamata mutum ya nemi man shafawa da shi ne na farko dan zaka ga kayi wanka sai kuma ya zama na ba man shafa a jikinka jikin haka duk za ta faffashe inda kuma sanyin zai samu karfin gwiwa ma shiga ka nemi man shafa mai kyau ka rika shafa ma jikinka da kuma kokarin sa kaya da za su rufe jiki idan ka samu wa'annan masu ma kan taimaka da kuma mutum ya rika shan ruwan zafi dan yakan taimaka ma ma sanyin shi karan kanshi to idan ka samu wa'annan hakan zai taimaka maka gurin rage sanyin nan da ake yi to wajen kamar kura haka zaki ga balle ma yanzu akwai cututtukan da ake iya daukan su ta iska haka kuma yanzu iska tana kadawa akwai kura zaki ga ana yawan kamuwa da mura shin me kike yi dan kare kanki daga wannan to ni dai a nawa suweta nake sawa kuma ina kokarin duk inda kura yake nisanci kaina da shi saboda irin wa'innan kuran da suke tashi din tare da ni a cikin shirin akwai dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja to likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu. Mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da kura da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu. Wanda suke da cututtuka irin na su asma da alaji da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewa sanyin ne za ki ga jama'a sukan taru wuri ɗaya a kunna wuta ko a rufe ɗakuna yadda nan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko su ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai alaji ko nimoniya ko wata cuta da ke da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa abin na farko shine idan ya kasance kana kan magani ya kamata kada kai wasa da magani nan saboda magunguna na ko wanda magani ne na kariya abin da ake cewa rigakafi kada a yi wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a yi amfani da shi kamar masu asma kenan da alaji akwai wanda akan ba su shawara su yi amfani da mask ya za mu kira mask kenan abin da ake rufe hanci da shi za ka iska amma zaka rufe hanci saboda zai ɗan rage yawan ƙura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu ƙaruwar cututtukan da za a iya shaƙa kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau saboda haka da buƙatar ya kasance kada a ce za a rufe ɗaki rub a kunna wuta a buɗe ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a ɗan sa masu kauri a ɗan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu akan samu ƙaruwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuƙa musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada so wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki da buƙatar a sa ido matuƙa sannan wanda ya kama. kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basu ba da bukatar su yi musamman kafin a lokacin sanyin nan ya ta'azzara kamar alluran rigakafin me kenan to kamar yara akwai abin da ake cewa su pneumococcal vaccine akwai wannan kwayar cutar pneumococcal da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu to kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance sai kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu to kamar yadda ne bayani da bukatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan idan suna kan magunguna da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace idan an ba su kwanaki na su je su ga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibitin yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzarar cututtuka to likita musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi abin na farko shine a je asibiti musamman waɗanda suke da cutar alaji nan da kuma asma ba saboda cuta ce da yanzu yanzu nan cikin minti daya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala amma in aka je aka ɗau matakin da ya kamata ka ga ya wadatar akan samu karuwar mura idan mura nan ta kasance saboda kwayoyin cuta ne na nau'in virus to fa cututtuka ne da suke yaduwa sosai cikin al'umma kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haduwa tare kenan saurin yada cutar zai karu kenan idan mura nan ba ta alaji ba ce ta waccan kwayoyin cuta ne to Da bukatar shi wanda yake yi din ya amfani da mask ga sunan ko a kan titi na ga ana sai da su saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta kada ya tali ko atishawa ya yada ta cikin al'umma cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi mutane ba sa wanka to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa daga wata cuta ba illa iyaka a ɗauki matakin da za a yi na dumama ruwan yadda ba zai cutar ba saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran kwayoyin cuta da suke hawa kan dan adam saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga daukar cututtuka idan ya yi sanyi da yawa to a dumama shi ya fi sauki to likita akwai allurai da ake kira flu vaccines wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura a wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba shin ba a yi ne ko kuma yaya matsala babba ce game da flu vaccine din nan wato nau'i nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo murarin wato viruses sun kai miliyoyi sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma kin ga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba ɗaya kenan na biyu suna da tsada matukar gwamnati ba ta ɗauki wannan a matsayin matsala ba kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan ba za a zuba kuɗaɗe a kawo su sannan kuma ba lalle in an kawo su ɗin ba su kare mu saboda wala Allah yanayin a turanci abin da ake cewa stereotypes wato kabilun in zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses ɗin da suke nan ɗin suna iya bambanta matuƙa da na can wurin to kenan kin ga sai zama ah, in ka ɗauko na wata ƙasa ka kawo nan ba lalle su mana amfani ba sannan kuma gashi kuɗi ne da za a kashe matuka. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.